a wannan shekara ta dubu da da hudu sha tara, bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda dace da yammacin 14 ga watan biyu shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu kitabut tauhid kitabu tauhid idan ba a manta ba babi na karshe da muka tsaya a kansa babin da yake magana dangane da faɗin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan haka ne ko yau kuma zamu tashi farkon babi babu qaulin lahi ta'ala inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya kuma wannan shine darasi na 28 insha Allah 29 babu qaulin lahi ta'ala inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wato babi ne da ya kunshi fadar Allah ta'ala inna ma zalikum shaytanu lalle wancan da aka ba ku labarin sa shine shaytan yukawwifu awliya'a wanda yake yunkurin tsoratar da ku waliyansa waliyan shaytan shine dukkan mutanen da suke kan tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suna cikin sani sun zaɓe shi a matsayin tafarkin bi to sun zanto waliyan shaytan an gane ko fa auliya yana tsoratar da ku musulmai auliya awliya'ahu waliyansa cewa ku tsorace su ku da kuke kan tafarki cewa ku tsoraci waɗanda ba sa kan tafarki din da haka fala ta kafu Allah sai kada ku tsorace su wa ni in kuntu mu'minin ku tsorace ni ni kadai idan har kun kasance ku mu'mini wannan aya tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu ali imran waɗanda suke bayani dangane da yakin uku bayan kura ta lafa musulmai sun jigata kwarai a wajen wannan yaki kafirai sun tafi musulmai sun jigata suna jin takaici da jimami na rashin mutum saba'in da suka yi a wannan wuri ga kuma waɗanda suka samu raunuka a ciki har da Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin haka sai kuma yan jita jita suka ce ai ga kafiran maka can na kokarin karkato aka lasu su dawo su sake kai muku farmaki yan jita jita su lokacin da aka faɗa mai haka ba su damu ba ba su tsorata ba sai suka ƙara jajircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in har sun dawo to mu ma za mu tsaya mu fuskance su ba mu bukatun taimakon kowa sai waɗanda aka yake kuɗin da su kar ma wani wajen mu yace zai taimake mu shine Allah ta qala lahum an-nasu inna an-nasa tarjama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يا عند أكثر مسلمين ga abu sufyan da mutanen za su dawo kanku su sake kawo muku farmaki wannan maganar sai ta kara musu imani sai ta kara musu ma tabbatuwa akan aqidar ba abinda suka ce sai faɗin su hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ike mu koma dalla da abin dogara Allah ke fanqalabu bi ni'matin min Allah sai ga ko sun juyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah shine nasara wa fadlin da kuma wata falala shine ganima lam yamsaskum su babu wani abin ki da ya shafe su wa tabu'u ridwan dan sun biyar dar ubangiji ne wallahu zu fadlin azim Allah ma'abucin falala ne mai girma inna ma zalikum shitan wannan labarin da aka dauko shi aka kawo muku dama labari ne na shaytan yukhawifu abu da yake kokarin ya tsoratar da ku waliyansa haka sai ɗaya yake kokarin ya nuna maka kafirai suna da karfi musulmai ragwage ne kafirai suna da makamai musulmai ba su da to dukkan mutumin da yake yake dogaro kan al'asbabul madiyya tanadi irin wanda ido ke iya hangowa ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba wanda yake zuwa daga wajen ubangiji to sai tsoro suka faran duniya dan kawai abin da idan suke gani tankokin yaki abin da yake gani makaman kare dangi samfurin suka rokoki jiragai masu aman wuta wannan kawai yake gani ya manta da karfin ubangiji wanda idan ya ga dama yi al-ardh min a aqdami sai ya jarrabe su da girgizar kasa da rurrusa makaman nasu ko hannun kudin ba a takaice dai wannan babi babban dalilin da yasa aka kulla shi dan bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa sai wa sai Allah ta. kuma shi tsoro din nan bangare ne na ibada yadda ka dangogin ibada ba a dangina wa kowa sai Allah to haka tsoro din nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu ta'ala. tauhidi baya kammala ya tuka ya batse sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa baya jin tsoron kowa sai Allah ta'ala sai dai kafin mu yi sa ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri uku ne tsoro iri uku akwai tsoro na ibada shine tsoro na zuci ka tsoraci wani dan karya cutar da kai ka tsoraci wani dan kar ya hana maka wani amfani irin cutar da ba mai iya yin ta sai Allah ta'ala irin amfanin da ba wanda ya ce ba ka sai Allah ta'ala yayin da duk ka tsoraci wani kan zai kwace maka wani amfani ko ka tsoraci wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iya sai Allah to kai shirka domin tsoro ne na ibada kun bai tsoro da kyau tsoro ne na ibada ubangiji ta ala ya baka harkar kasuwanci suna gudana yadda ya kamata sai wani malamin tsubu ya ce in ba dan shi ba da kasuwancin ka ba zai tsaya ba sai kuma ka tsorace shi akan kana jin tsoron ku bata da shi dan kare sa maka hannu al'amuran ka su dagu to kaga wannan ka tsorace wani tabut daga cikin tawage saboda ka kai shirka kana cikin harkar ka ta kasuwanci suna gudana Allah ya sa maka albarka yadda ya dace ka samu mukami cikin harkar gwamnati daga manka sarkin Allah da dacewarsa sai wani ya zo ya ce maka shehi wani ne ya daure maka gindi shehin nan ya yi shekaru ɗari da mutuwa ko shekaru ɗari biyu da mutuwa cewa ai idan ka yarda ka bar tafarkinsa ko ɗari karsa, to al'amuransa za su iya dagulewa don ba a saba wa waliyan Allah ba a saba wa jikokin annabi ba a saba salihan bayi sai kai kuma ka tsayu akan wannan tafarkin nashi dan jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasuwanci za ta dagule in ka bari za a kore ka daga mukamin da kake kai akan gwamnati jin tsoron wannan shine ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya ce maka shi ke Allah idan ka ji tsoron wani tafsirar wannan kai shirka kun fahimta da kyau wannan ne tsoro kare na farko irin wannan haƙƙi ne na Allah kika ce ba mai cutarwa ko ya amfanar kai Allah ta'ala da waɗannan babuka da muka ambata ba mai baka gafara ce ba mai azabtar da kai da azaba ce ba mai arzikawa sai ki ba mai talautawa ce ki haƙƙi ne da kika ji tsoron wani ta wannan fuskar tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na jadi tsoro na ɗabi'a wanda an an da ɗan adam a kansa ran da aka halitta ɗan adam aka ɗabi'antar da shi kan jin tsoron waɗansu al'amura akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoron su akwai abubuwan da mutane sukan sha bamban wani na jin tsoron abin da wani ko baya jin tsoron shi ko wani na jin tsoron abin da shi kuma ɗan uwansa baya jin tsoron abubuwan da duk mutane suka yi tarayya akan su abin da ke cutarwa a zahiri kamar wuta tana kona dangane da yan faki suna yin ta'addanci ga mutum an fahimta ko a zalimin sarki ko mai mulki zai iya zalunta kai maka ta'addanci da karfin mulkin sa to duka waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka dan jin tsoro ne da aka tabi'antar da kai kana zaune a cikin gidanka sai wuta ta kama wanda ta fi karfin ka dauki ruwa ka watsa mata ta mutu za ka kai ne ko za ka fita saboda me ka fita dan jin tsoron ka kone wannan za ka kai babu shakka ga nan Musa alaihi salam ya ji tsoron Fir'auna da mutanen sa dan kace kake lokacin da aka ba ka ba labari innal mala'a yatamiruna ka fakar fakhruj inni laka min an-nas da fakar da minha haƙa'ifan ya taraka sai ya fito daga cikin garin misra ka'ifan yana mai jin tsoro ya taraka har ma yana ɗuya dan saboda ya samu damar sulalewa da cikin gari ai annabi ne amma ga gaji da Allah ya tura shi ma ce je ka isar musu da manzanci ce inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun na yi kisan kai ina jin tsoron kar in ji su kace ina jin tsoron da dabi'a ba za ka ce yayi kuskure haka lokacin da ubangiji ta ala yace ma tilka bi ka ya Musa menene a hannunka yace sanda ta ce da karshe aka ce jefar da ya jefar da sandar sai ta dinki ta zaune falamma ra'aha ta tazzuka annaha jannun walla mudbiran walam lam ya'ti yayin da ita sandar ta zama macijiya me sai ya fita gudu sai Allah ya ce masa ya Musa la takhaf inni laka min ya Musa aqbil wa la takhaf a wani wurin kenan a wani wurin la takhaf inni la yakhafu ladayil mursalin a wani aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin zuwa ayoyin da duk suka bayani kan wannan haka lokacin da ya zo wajen fir'auna da mutanen lokacin da aka hada yan tsafi suka hada kayan tsafin su wa idza hibaluhum wa isihum يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى ترى إذن إجيوين لسك واترك مثل زومة في زي ما يفعل فأوجد في نفسه خيفة موسى فلوك ثم يأوجد ورد بيها قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يكلف الساحر كيف صنعوا da haka mutum ya tsoron yan fashi ya tsoron wuta ya tsoron ambali ruwa ya ji tsoron rutsewar gida ya gudu ya fita dan kare rufa da shi tsoro ne na tabi'a ya tsoron maciji ya tsoron duk wani abu mai dafi tsoro ne na tabi'a mutum ya tsoron ruwan sama kare da ke da haka ya maza ya gudu gida su tsoro ne na tabi'a an fahimta ko to irin wannan tsoron da tabi'a la ya ta'allaqu bihi dhanbun wala madaf ya ya danganci me ya haifar da shi to wannan shine tsoro kashi na biyu tsoro kashi na uku shine ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wajabta maka dan kar mutane su zarge ka Allah ya ce yi kaza kai ko baka san kai dan me jin tsoron mutane ka fahimci wani abu da musulunci ga yadda yake daidai amma a unguwar ku da dangin gidan ku su duk ba haka suke ba kana jin tsoron kar ka aikata abin da Allah ce da manzon sai ke su zarge ka dan jin tsoron zargin su zai ne sai ka fasa kuma ne ya zama tsoro wannan tsoro ne wanda yake haramun bai kai matsayin shirka ba an gane ko wanda yake ya aikata haramun dan ba za ka kyale wajibi ba dan jin tsoron zargi ba za ka kyale sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kawai jin tsoron zargi wadansu masu zargi wanda su su zargi sunnar dole za ka aiwatar da ita idan ba ka da karfin da har ka tsorata dan kar a zarge ka sai baka aikata ba to ba wanda zai ce shirka kai sai dai abin da ka aikata ka aikata haramun to wannan shine tsoro ko an fahimta ba shi tsoro wanda yake na tsakiya kaga babu lafiya cikin sa kashi na biyu ko babu lafiya kansa dan tsoro ne na dabi'a sai dai suka ce akwai abin da zai zanto wani lokacin sababin tsoron mai karfi ne ya kamata kowa ya tsorata kamar kamar gobara kamar yan fashi kamar wai duk wanda ya tsorata wannan ai abu ne wanda yake kaida zai iya cutarwa amma akwai kananan abubuwan da a tabi'ance wani na jin tsoron su bayan ko ba sa iya su. wani na jin tsoron hawaii wani na jin tsoron dangare? wani na jin tsoron bera wani na jin tsoron haka kananan al'amuran da kila a ɗabi'ance ba sa iya cutarwa mafi rinjayen abu mai faruwa ba sa iya cuta su to irin wannan tsoron sai zanto abin zargi ne ga dan adam yana rushe mutunci ai kai kamata ka ji tsoron <laughs> amma baka cewa ya aikata haramun sai dai a ce yana rushe mutunci shi yasa yana daga cikin abin da manzo Allah ke neman tsari shi yana neman tsari kare zanto mazoraci so yake zama jarumi sallallahu alaihi wasallam to fahimtar wannan shine zai ba mu dama fahimta duk abin da zai zo a wannan babi da sauran wuraren da zamu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi inna ma zalikum ash-shaytanu yuqawwifu awliya fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta ala ce sani dai wanda ya kawo muku jita jitan nan shaytan ne kadai yuqawwifu awliya asalin fi'lin yuqawwifu yana neman mafulan bihi guda biyu farko awliya wato kaga mafa'ulun nabi kenan akwai mafa'ulun awwal wanda yake muqaddar yukhawwifukum awliya amma sai aka shafe shi sai dai a kaddara shi fala taqafuhum kar ku tsorace su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har ku mu'mini da gaske kar ku tsoron cewa wani na iya talauta ku banda Allah yayin da duk ku ji tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba to kun sanya wannan aiki kishiya ga Allah an fahimta ko kamar yadda Allah ya fala takshawun nasa wa فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وإياي فارهبون وإياي فاتقون da sauran ayoyin da suke makamanta waɗannan dukkan suna nuna tsayanta Allah wajen yin tsaro shi kadai wa qawlihi da fadin Allah ta'ala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha aya fa ulaika an ya min al-muhtadin da faɗin Allah ta'ala inna ma ya'budu masajid Allah sanin dai kadai waɗanda suke raya masallatan Allah wanda ke raya masallatai na ubangiji man amana billahi ne wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar kai wa kama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a bai da aka ce wa ata zakata ya bayar da zaka bayar wasu kadai ba ta zama tabbatacciya sai in ka bayar ga waɗanda shari'a ta ce a ba to shi sa suka ce fi'ilan ata yana neman mafa'ulun bihi guda biyu ata zaidan Malam, misali ya bai baiwa zaidu dukiya kaga zaid mafa'ulul awwal kenan ko mal mafa'ulul mai sanin kenan to wa ata zakata ya bayar da zakka ga wa sai suka ce ana kaddar kalmar mustaqiqa wanda ya tantance a su waye waɗanda Allah ya ce sun tantance a wasu bauta waɗanda suka zo cikin fadin Allah ta'ala inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi risaq wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabili fariidatan min Allah wallahu alimun wato nau'ikan mutane guda takwas ko bangarori guda takwas wanda ɗaya daga cikin su ake bai zakka da haka ya bayar da zakka ga waɗanda Allah ya ce a ba su wa lam illa Allah kuma ya zanto bai tsoraci kowa ba a duniya sai Allah kadai mai wannan ɗabi'a masu irin wannan halayya fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin lalle ya kusanta waɗannan su kasance cikin shiriyu tabbas masu irin waɗannan su ne da Abdullahi da Abbas sai asa duk da alarabcinta tana nuna raja'i da tsammani da sa rai amma in ta zo a cikin alqur'ani tana nuna wajibi da tabbatuwar abu da hakikantuwarsa asa ulaika an yakunu min almutadin tabbas lalle waɗannan za su kasance cikin shirye Allah ta wata menene abin da suka aiwatar raye masallacin ubangiji raye masallacin ubangiji yayin da suka siffanta da wancan siffa shine imani da Allah imani da ranar karfe tsayar da sallah bayar da zakka da kuma ba sa jin tsoron kowa sai wa sai Allah wanda shine muhammad ya cikin ayar walam yakhsha illa Allah to menene bambanci tsakanin alkhawfu da alkhashiyatu domin ayar farko tana magana akan alkhawfu inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni wannan aya ta biyu tana magana akan alkhashiya wa lam yakka illa Allah to shine malamai suka ce da alkhawfu da alkhashiyatu galibi suna tarayya wajen ma'ana sai dai kuma akwai dan bambanci a tsakanin bambancin da ke tsakanin alkhawfu da alkhashiya shi alkhawf jin tsoro ne wani lokacin kana jin tsoron abin da kama jami'ai ne su amma al-kashiya kana tsoron abin da ka san cewa lallai ya tuntunta a tsoron sa ina fata an fahimta shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi ba a ce su masu ilimi suna da alkhawf dangane da ubangijin su ba sai aka kawo alkashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al-ulama wani irin al-ulama العلماء يعني العالمون بالله والعالمون بعذابه والعاملون بجنته والعالمون بناره وغضبه وعقابه waɗanda suke da kyakkyawar fahimta game da girman falalar ubangiji da irin abin da ya tanada cikin aljanna da suke bayan da waɗanda suke da kyakkyawan sani game da girman azabar ubangiji abin da ya tanada a cikin wuta da nau'ika na azaba ga wanda suka saba waɗanda suke da wannan masaniyar kyakkyawan sani ba gurbatacce ba to ne za ka suna jin tsoron Allah to kaga a nan an kawo alkhashiya sai a kawo al'ilmi saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan sun san halayya sun san tabi'a sun san kaza din ko sun san sufofin na kamala to amma alkhawf ko da ba mutum bai san wani lokacin za na jin tsoron abin da ya dace ne ne kamar misali kana cikin tafiya cikin duhu ta wani loko ba fitila sai ka ji wani irin kara kamar an buga kyaure kaga za ka fita a gobe duk wanda ya ji wani kai sai me ya faru ce wallahi wani kara na ji ban nasu ba na fita yanzu ka ji wani abin da baka san ba me ba <laughs> to wannan alkhawf ne shine bambancin tsakanin alkhawf da kenan wannan da yafi tikar ma'ana wanne ne kuma yafi takaitacciyar ma'ana <laughs> alkhawf ya fi zama fa'in ma'ana amma alkhashiya ya fi takaituwa kan galibi ba a yi wa kowa khashiya sai wa amma alkhawfu kuma ana yi har ga ga wani Allah to shi yasa tunda ana yin sa har ga wani Allah sai mu kasa shi kashi kaza irin na Allah din kar aiwa wani Allah wancan na wani Allah din kaga ya tafi shi na Allah kuma ya tafi annan Musa ce inda ya kafa an ya katulu kaga yayi ya tsoro ga wani ma amma zaka ce yi shirka ina fatan kun fahimta amma alkhashiya babu yanda za a yi ka samu cewa mummuni yana yana da khashiya ga wani Allah dole sai ka Allah shi kadai amma alkhawf ya iya wa lillahi ya iya wa kisa din da aka mun ne in za su fanta su tsoro in dai abin nan din nuna kamar da imanin sai a kawo alkhashiya walladina hum min khashiyati rabbihim mushrikun da ko malaiku da Allah ta la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi yamalun ya law ma baina aydihim ma khalfahum wa la yasbiquna illa liman irtada wa hum min khashiyatihi kaga an kawo khafiya wa min khafiyati bi ina fata an fahimta to bambanci kenan tsakanin al-khawf da al al-muhim wanda yake rayar da masallaci kuma ibadar sa zan zo karbabbiya shine wanda ya tara wannan sukofin dan ka rayar da masallaci amma baka da sukofin nan ko kana da wadansu baka da wadansu har yanzu rayar da masallacin ka bai ba ubangiji ta ya kawo wannan aya tana cikin surat tauba dan mayar da mutane da kafiran maka wadanda suna girmama dakin Allah su kawo ta dakin su tanadi abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga maziyarta ɗakin ka'aba amma ko ba sa kaɗai ta Allah da bada amma duk wanda ya zo maka zai ce ta ya koshi a bilis a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga gidansa ba amma ko ba sa raya haƙi to sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi sai Allah ce a'a in dai raya masallaci ne na gaske ga wanda in ya raya din zai samu lada ne wa man amana billahi farko mutumin da ya imani da Allah imani da Allah kuma yana da bangarori guda hudu farko imani da samuwarsa na biyu imani da rububiyarsa na uku imani da uluhiyarsa na hudu imani da sunayensa da siffofinsa man amana billahi wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe imani da ranar karshe kuma ya shafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma na sakamako yadda da waɗannan gaba ɗaya duk imani da ranar karshe abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama kaga za a sa mutum cikin kabari kowa ba san cikin kabari ba dai za kasa za ta rufe shi za a daina ganin sa to wannan mutum da aka daina ganin sa za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar za a yi masa azaba in ya tantance masa azaba za a yi masa ni'ima in ya tantance masa ni'ima ayoyin qur'ani sun yi isharar zuwa ga wannan hadisan manzo Allah sun nuna wannan yadda da wannan yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama yi kafirta kafirce ma wannan ƙaryata wannan kamar ƙaryata wani bangare ne na tashin kiyama ina fatan kun fahimta to sannan abin da zai faru bayan an tashi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza da kaza in tulin da sauran al'amura duk wannan dole mutum ya imani shi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata ya tsayar da sallah to wajen iqamatu salati yana da mana guda biyu ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi ko da ya kalle musahabi ko sallar da kai wadan suka ta ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi sannan ya kawo duk abin da ake bukata na mustahabi wannan ita ce sallah mafi cika da an ce ikamatu salati wannan ake fara kallo kafin komai suka ce domin annabi ya ce ku tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana ne min ikamatu salati yana daga cikin tsayar da sallah inda za mu yi sallah ya kasance sahun mu bai tsaya ba har muke sallah ma tsare sallah ta yi ko ba amma mun saba nan ko mun saba masa saba a ce kenan ko da abu wanda yake wajibi ne baka kawo ba sawabin wajibin dakala sala aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha to wannan wato dole ne mutum ya kawo shi dan dukkan suna cikin ikamatu salati wa qama salati ko da mustahabi ne ne mafi kyau da ayi sallar mutum ta zanto kamala ta zanto ya ta kowane fuska wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yakta illa Allah bi sadan kawo shi Allah wa qawlihi wa minan nas man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله شوفوا الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين Allah madaukake ce wa minan nasu cikin mutane akwai man kulu amanna billah wanda zaka ga ce mu mun yi imani da Allah amma fa iza udiya fillah idan aka cutar da shi cikin lamarin ubangiji cikin addinin musulunci kafirai suka cutar da shi waɗanda suka jahilci abin da yake kai don tabarkin shari'a suka cutar da shi Da ala fitnatan nasi kaza billah sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa kamar azabar ubangiji ma'ana fitinar mutane cutar wasu sai ya mayar da cutar wadda mutane ke masa da musguna wadda suke masa daidai da azabar ubangiji yadda yake jin tsoron azabar ubangiji haka yake jin tsoron musgunawar mutane da zaran ya rike tafarkin shari'a ya ga an musguna masa sai ya bari irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin sako don kar azabar Allah ta rike shi yanzu wannan ya bayar da wani bangare na tsoro ga ga wani Allah da Allah ta sanar da ka azabin Allah irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai kar kaya ka soke su kar a zarge su kar a ce su komai su ne su musulunci salin alin kuma kar a tafi jihadi dan a cikin jihadi zaka yi hasaran rai zaka yi hasaran dukiya jihadi na iya saboda masu ka zama dan gudun hijira ka bar garinka ka bar gidanka ka bar motocinka ka je kana kwana a bukka to da haka ba ka san wannan in mutane suka ce sai an ja an da su a'a kaza mun bari in dai kaza ne haka sake matsa kaza mun bari har yanzu to ba su komai kin sai kuma jihada a zuci ita ma da Allah ta tsara nasu ka azabin laki suna na gefe haka amma wala in ja'a nasrun min rabbik da wata nasara za ta zo ku musulmai ku ci nasara akan abokanan adawa sai kaga sun zo la na inna kunna ma sai sun zo ai muna tare da su amma lokacin da ake wahala ba sa tare da su amma yan an ci nasara gari ya zauna lafiya suna tare da su Allah ce a wani sallahu bi ala wa bi asir sudul alamin ba su da masanin cewa Allah shine mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya san wanda yake da imanin gaske ya san mai imanin na rufa rufa ba imanin gaske ya san wanda yake bauta ta masa bisa da gefe wannan nasu man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu khairun litma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin wanda ke bauta Allah bisa ga gefe idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci ya samu ci gaba a rayuwa shikenan ya yarda da musulunci lalle addinin musulunci addini ne na alkhairi na da shi amma in an jarrabe mutane sun murguna masa an kore shi daga gidan da yake ko an kwace masa mata ko an kore shi daga aiki yana cikin daɗin rayuwa yanzu kuma ya samu canji in kalaba ala wajhihi sai juya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafir dan jin tsoron musulunawa kare rasa aiki kare rasa kaza sai bar musulunci sai koma abin da yake sai Allah ya fasara duniya wal akhirah zalika huwa al-kufran al-mubin wannan ya tabi a duniya kuma ya tabi a lahira farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wurin su ko sun tarbi nan gaba bai da kima a wajen su sun san bai da tabbatuwa kan abu ba za su nazu ki ba da haka irin abin da za su yi wa wani nasu shi ba za su sannan kuma ya tabe a lahira tunda da da ladan komai a wani dan haka dai addinin musulunci idan kai riko da shi dole sai ka samu musgunawa daga wajen wanda ba shi ke riko da musuluncin ba haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu musgunawa daga wajen waɗanda suke kan bid'a ko da kuwa sun yi da'awar musulunci a wani lokacin musgunawar da yan bid'a za su yi maka kai da kake rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi irin musgunawar da za su yi wa kafiri ba yahudi ko ba nasara a wani lokacin za su fifita bai hude da bana sare akan ta kai wanda take riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da laifin komai sai dan ka ce yi sunna su kuma suna son a rayuwa kan bid'a to dole babu yanda za a yi sunna kenan tana da tsada ba a rahaba ce abin nufi ba a rahaba ce karka dauka wani abu ne da dan ka rike shi kenan ba abin da zai faru za a zage ka za a cuce ka za a zalunce ka za a yi maka kage kowane irin kage duk wanda ya ce zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya firiya irin abin da ya samu na farko shi ma sai ya same shi ba wanda ya fi kamala da sufofi na kamala cikin bil adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin wani bil'adama adama wanda aka taba yi da ko wanda zai zo nan gaba ba mai sufofi na kamala sifofi abin yabo sufofi abin ala sanya barka albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ba irin mudun da ba ai masa zargi ba da cin mutunci da aibatawa wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya kai wanda aka saukarwa da wahayi ya wanda aka saukan masa da an baso kai ma hukaci ne ka zo mana da mala'iku mana inda gaske ne an zarge shi da son girma an zarge shi da son dukiya an zarge shi da cewa ma shi makwadaici ne game da mata dan me ya auri mata tara yace sahabbansa kowa huru dukar wanda ya gita ba irin zargin da ba aiwa manzon Allah to kai yanzu kawai sai ka ci bilis haka kawai kana rike da sunna ba wanda zai zage ka ba wanda zai ce ma komai dole sai an yi gwagwarmaya abinda kawai ake bukata da kai duk abin da za ka aikata ko ka faɗa yanzu zanto kana da dalili a kai mai karfi na farko kenan abu na biyu duk abin da za ka faɗa ko ka aikata kar ka yi dan ka fusata wani ko dan ka faranta a wani kana yi don Allah wani ya zai to ba za ka yi ba to bai isa ba tun da dai aka kyale mai bid'a na yi mai kirka na yi mai bautar wata na yi dan na dai kuma na yi to kai dan me ba za ka kyale kawai mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ba za ka kyale ka dole ka sa kan gaskiya ce kar ka damu da zargin mutane amma wallahi duk wanda yake na jin tsoron zargi to ba zai iya sunnar manzo Allah duk mai jin tsoron zargi ko mai jin tsoron mutane ƴan hayaniya ƴan harbaci su wuce titi suna zage zage suna hayaniya ana dukan iska to akwai wani tsoron irin wannan gini sai daga man gaske ne yan bid'a yadda ka san hadlin ka haka yake hu da hu ne hu za su tafi in ka tsaya akan sunna wallahi sai su wanda ya zage ka daga nesa tsakanin ka da ki kilomita biyu idan ya zo ya ganka ka ta kunu ga gemu ga aswaki shi ne ke salamu alaikum ba zai iya faɗa gaba idan ka wallahi sai ya kallace sai ya killace gefe guda amma kana nan ba zai iya ba amma da ya koma gefe guda za a tafi hankali za a fa wani tashin hankali wanda duk ya ce a hankali ba ya da hujja ba ya da gaskiya mai gaskiya ce ake a zo a gwara dalili da dalili Allah ya ce manzo Allah ya ce ga abin da sabbin suka rayu kai kai kawo naka wa inna au iyyakum la lafatan aw fil mubin dole mu da kai tsaye na kan fata amma ya rage ma'auna akan tafsirin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai mu ga waye ke kan qur'ani waye ke kan hadisi waye ya saba musu amma kana san ka bi sunna amma kana jin tsoro ba zai yi ba وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله wa an tazummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqa Allah la yajurruhu hirsu haris wa la yarduhu karahiyatu kare an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare ya dingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min da'f al-yaqin an turdiya an-nas bi sakhatillah yana daga cikin raunin yaqini raunin yaqini kuma yana gadar da raunin imani yana daga cikin raunin ne, rashin sukankancewa da ubangiji cikakken sukankancewa an biyan nasa bi tsalla ka faranta a mutane rai yayin da ka fusa ta ubangiji ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce eh wani nagari ne ka kosan wannan abin zai fusa ta Allah wannan yana daga cikin raunin yaqini wa an tahmadahum ala rizqillah ko ka yaba wa mutane kai musu godiya kan arzikin Allah ma'ana su baka wani abu sai ka ɗauka cewa baiwar ma kamar tasu ce ba Allah ne ya su baka ba manta da Allah baka masa godiya ba su ka gode musu wa an dhummahum ala ma lam yu'tika Allah ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai baka ba ma'ana mutane sun hana ka wani abu sai ka rinka zargin su ka manta da cewa Allah ne bai kaddara su baka ba kar ka manta cewa da bayarwa da hanawa duka ga hannun Allah yake su mutane Allah ya sa su ne su zanto su ne wasu tsani na abin ya zo gare ka an bai ko in Allah ya sanya wani zama tsani gare ka to abin daga Allah yake sai aka sa wani abin da yasa za ka gane wannan nan da in ya hana kamar sai wani ya baka in ba ya da rai yanzu yana da rai yana yi maka ya mutu kana jin takaici sai Allah ya kawo wani wanda zai baka ashe abin daga Allah ne shi dan adam kamar indararo ne wanda abin zai biyo gare ke kawo gare in ba indararon katako ba sai yi na karfe wani ba na karfe ba sai ai na ko nawa da iri ne ma dai zai zubar da ruwa idan an yi ruwan daga ubangiji shi indararo din menene wasu ba a ce nan wane ne mafi cancanta ka gode masa yayin da duka samu na arziki Allah ga manka sarkin fali wannan baya hana ka yaba wa dan adam din dan annabi sai la yashkurun da man la yashkurun yana da kyau ka yaba masa idan ya baka dai? annabi sai duk wanda ya ma aikin alkhairi ka saka masa kai ma da irin aikin alkhairi in baka da abin da zaka saka ya masa da shi kai masa addu'a ta alkhairi gwargwadon yadda zaka ce lallai kai ma ka saka masa alkhairi da ya masa wannan babu laifi amma kuskure ne ka tunar dan adam din ka manta da ubangiji inna rizqallahi la yajurruhu fil suhari arzikin Allah ta'ala kwadayin mai kwadayi baya jawo shi sai in Allah ya ga dama arzikin zai zo wala yarduhu karahiyatu kari kin mai ki baya mayar da shi baya sai in Allah ya kaddara dama tan abin zai zo gare ka ba wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya rawaito daga manzo Allah sallallahu yana cikin wato Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym haka Imam al-Baihaqi cikin littafin al-Asma wa Sifat anan sai Muhammad bin Abdul Wahhab bai ambaci marwayatan sa ba wato Abu Nu'aym ne ya rawaito shi cikin Hilya ta kuma al-Imam al-Baihaqi cikin al-Asma wa Sifat sai dai kuma hadisi ne da'ifi an gane ku malamai suka ce ɗaiɗaikun ma'anarsa ta samu shiga cikin waɗansu hadisan amma a jerin sai da yake haka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi shi ga hadisi ne gaba za mu ga wata ma'ana ta ce wa an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس an karɓo daga aisha Allah ta kare ta a gare Ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wanda ya nemi yardar ubangiji da fushin mutane radiyallahu anhu to Allah zai yarda da shi wa arda anhu nas kuma yasa mutanen ba su zo su yarda da shi wa man iltamasa ridan nas bi saqatillah dukkan wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar fusata ubangiji kuwa sakata Allah alaihi Allah zai fushi da shi wa asqata alaihi nas kuma yasa mutanen ba su fushi da shi an fahimta ko a neman yadda wa zaka nema kenan kai bawa zaka nemi neman yadda Allah ne mutumin da duk ya nemi yardan Allah to ko da abin da zaka yi din nan da ke dawo yardan Allah na fusatar da mutane to karka damu mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi ana nan bayan shuɗe wani lokaci za su zan zanto suna kaunar ka ta suna son gaskiya dan adabi a gaskiya lokacin da ta fito ba kowa ne ke ta ba lokacin da ta fito wani zai gaba da kai wani zai kika wani zai fatan ina ma ka mutu wannan duk saboda ya jahilci abin da kake kai na gaskiya in ka jure ka kyautata mu'amala ka rike gaskiya ka faɗi gaskiya ka aiwatar da gaskiya nan da shekara ɗaya ko biyu sai zan lazi bai na tobe na ho a dawacin ka annahu sai gashi wanda yake kinka jiya ya zanto yau shine mai kaunar ka an fahimta ko amma in kana jin tsoron tsangwamar da zai ma ci da sauran mutane sai ka ce to bari in sassauta me ne cewa sai an bi sunna ka sassauta ka bi al-islam al-am wato gama garin musulunci wanda kowa ma ke da dan da dan boka duk ba suna da awon musulunci da malamin tsubbu da mai rubutun sha da mai layu duk ba suna da bari ma mu bi kawai al-islam al islam musulunci a jumlace dan saboda karkawa ne gaban ka ce zaka bi sunna a tsangwame ka to wannan ka kana neman yaddan mutane ta hanyar fasa ta ubangiji kana abin da kai ka san baka da dalili a shari'a amma wai dan saboda kar mutane su fiji sai kai to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutanen su fiji da kai shine sakamakon amma in ka nemi yardar ubangiji ta hanyar fushin mutane kai ba ne da saboda su yi fushi amma su ne kawai suka fushi dan ka saba musu magana ka ba irin tasu ayyukan ka ba irin nasu yadda suke gudanar da rayuwarka ba irin nasu ba su suna yaki halal yaki haram kai kuma yaki halal ne kaulan wahidan ka ga dole su tsare ka sai ka ce abu sunna su kuma suna ganin za su iya bin bid'a kai kace ai kaza sun suna ganin ba za su kaza ba yanzu duk abin nan da kai kai tsakaninka da Allah ne neman dan Allah kake ba kai bane dan su fusata amma shi dan adam in ta sha bamban da shi ko wajen karya hula sai ya ga cewa wai ko sha bamban to saboda haka a sakamakon ka sha bamban da su cikin maganganun su da ayyukan su da halayyar su da kasancin su da sunakayyar su da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu to wannan sai sa su tsangwame ka sai su tsangwame ka yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda daya ya zo ya ce ne ban yarda da magudi ba ni ban yarda da kaza ba ya kwatanta gaskiya komai kankantar sa masu mukamin irin nashi duk sun tsangwame shi inda za a samu dan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yarda da magudi ban yarda da kaza kaza ba abin da ake baya dacewa kaza zan yi sai mutane sun tsangwame shi sauran ƴan uwansa ƴan kasuwa za su fara faɗa to kaga in za ka yi gaskiya ba wai kai a zuciyarka kai bane dan ka na mutane amma saboda kin mutane da gaskiya sai su ne sai su tsangwame ka to wani yana da karfin jurewa kaga yana neman yadda Allah ta hanyar fusatawa mutane to wannan yau da gobe Allah zai yi da shi ko mutanen da karshe za a zo bayan kwana ɗaya kwana biyu sun ce kai gaskiya abin da wani take kai dinnan gaskiya shine gaskiya sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suka koyi da ke har zuwa tashin kiyama babban alkhairi ya taru gare ka ga dace da Allah Allah da yadda mutane amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna to idan kana bin barna zamanin ka za su kyale ka da mai magudi da mai magudi kowa jin haushin kowa yake dan dama ba ku haɗu ne kan ban Allah kun haɗu kan magudi shi yasa da malamin bid'a da malamin bid'a kar ka dauka cewa shiri suke ko suna dariƙa daya da ba suke amma wai ana wai a rufa asiri a rufa juna asiri a zahiri amma a cikin batini gaba za su yi juna saboda wannan yana son ya ga cewa a cikin dariƙan nan gaba ɗaya zanto rinki da ta cewa wannan yana so a ciki ya zanto shi ke da ta cewa kowa kansa kawai yake so to kuma sai Allah ya kaddara dole wane ya wane karbuwa wane ya wane mabiya wane ya wane muridai to duk wanda aka fi muridai sai ya ja hausun wanda suka fi shi ko da suna tare ya san tafarki dai irin na barna ko na bid'a to karshe kaga in ya nemi yardar mutane ya ta ubangiji ya tsaya kan bid'a kenan Allah zai fushi da shi kuma su mutanen su zanto abokan adawarsa a cikin tafarkin da yake kenan bid'a ina fatan kun fahimta da kyau to shine abinda maza manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa man iltamasa ridallahi bi sakatin nas radiyallahu anhu dukkan wanda ya nemi yardan ubangiji ta hanyar fusata mutane wato yayi abin da za su ji haushi shi ba manufarsa kenan ba dan neman yadda Allah amma su ne kawai suka ji haushi radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda anhu na mutane kuma Allah ya yarda da su gare shi ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس wanda ko duk yana niyyar dan mutane ta hanyar fasa ta ubangiji to Allah zai fushi da shi kuma ya sanya mutane su fushi da shi Allah zai wannan hadisi rawahu ibn hibban fi sahih al-imam ibn hibban ya rawaito shi cikin ingantaccen littafi ha kuma da imam turmizi ya rawaito shi imam turmizi ya kawo shi da tsawo ma sama da haka yadda imamu turmuzi ya rawaito yace muawiya ibnu abi sufyan shine ya aika da wasiƙa zuwa wajen aisha Allah ki tsare da aje ce da ita ina son ki rubuto mun wasiƙa ta musamman da zaki mun wasi ko ki mun nasiha kan wani abin da zai amfane ni ta leƙa ta leƙa ta leƙo me za ta faɗa ita wanda annabi bai riga ta faɗa ba tana da abin da za ka yi wa wani nasiha da ji a duniya wanda annabi bai riga ta faɗa ai an sahun nas wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sahun na lin nas annabi shine mafi nasihan mutane ga mutane da haka sai ta duba ta dubo sai kawai ta rubuta masa wannan wasikar tace zuwa ga muawiya to ibnu abi sufyan yace tace assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ta ce amma ba'du bayan haka fa inni sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada sai ta kawo hadisi من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس لو تسي في كلام وصلا ايكا شيني وسيله وانا حديثي ne ingantacce fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatu ali imran a cikin wannan babi mun ga tafsirin ayan nan cikin suratu ali imran ita ce fadin Allah ta'ala inna ma zalikum biyu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin الثانيه مساله تبيو تفسير ايه براءه من سام تفسير ايه في سوره براءه اذا فد انت الله تعالى انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه الثالثة مسألة أكو تفسير آية العنكبوت من سامو فهمت تفسير آية من تفسير سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دواك الخامسة مسألة تبير علامات ضعفه من علامة بكينونا لون yakini ko raunin tsoro wa min zalika yana daga cikin haka kuwa hadhihi salat waɗannan al'amura guda uku da aka ambata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa yana daga cikin raunin yakini ka nemi yardan mutane da ta ubangiji ko ka yaba wa mutane bisa ga arzikin da Allah ne ya baka shi ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai kaddara ka same shi ba ka dauka cewa mutane suka saka an ambaci waɗannan ababe guda uku ban gane arrabi'a arrabi'a arrabi'a na hudu an al-yaqina yadhufu wa yaqwa yaqini yana yana yana samun rauni haka kuma yana karfafuwa alkhamisa mas'ala ta biyar alama alamatu da'afi alama da ke nuna launin yaqini din wa min zalika yana daga cikin haka hadisi salatu wa guda uku da muka ambata ko wanda mutum sai gabata as-sadisa mas'ala ta shida anna ikhlas al lillahi min al-fara'id lalle keɓance tsoro domin Allah shi kaɗai ta da baka jin tsoron kowa sai shi min al yana cikin wajibabban abubuwa da aka farlanta maka as mas'ala ta bakwai zikru thawabi man fa'ala girman lada na mutumin da ya aikata haka ya keɓanta Allah da jin tsoro as-saminatu mas'ala ta takwas zikru iqabi man tarakahu a wannan babi mun fahimci an bato na ukubar wanda ya bar tsoro ma'ana ya ji tsoron wani ba Allah ba cikin abin da ba a jin tsoron kowa akan sai Allah babu qaulin Allah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي wannan babi ne da yake magana dangane da faɗin Allah ta'ala wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin lallai Allah kadai za ku dogara a kansa in kun kasance ku mu'minin wa ala Allahi fatawakkalu ga Allah kadai za ku dogara in kuntum mu'minin in ko masu imani ne imani da gaske wannan babu yana magana ne kan tawakkali kuma tawakkali wani zai zanto yayi ne kenan ya aiwatar da kake to shi kuma tawakkali yana da bangarori guda biyu abu na farko ya shafi zuciya abu na biyu ya shafi gabbai tawakkali rukunai guda biyu gare shi rukunin farko da ya tafi zuciya shine yaƙinin zuciya ta sakankancewar zuciya kan cewa ba mai amfanar da ni kan abin da nake so in samu sai wa sai Allah ba mai iya kubutar da ni daga abin da nake jin tsoro din nan sai wa sai Allah to wannan abin da ya shafi zuciya ce abu na biyu da ya shafi gabbai shine kazar kazar da gabbai za su yi idan kana son amfani kana son arziki kana son haihuwa kana son dukiya kana son kaza kana son kaza duk abin da kake so daga cikin dangin amfani yayin da zuciyarka ta sakankance ba mai yin sai Allah to sai ka kuma ki himmatu wajen bin hanyoyin da Allah ya tsara wanda in an bi akan samu nasara idan ka dogara da dogaran zuciya kadai ka ba su aikata aiki ba baka zama tawakkali ba idan ka tashi gabanka na aiki ka himmatu wajen ittikhadul asbab riko da sababban da idan an bi su a tabi'anta ana iya cin nasara amma zuciyarka ba ruwanka da Allah ka dogara da karfinka da yunkurinka da kazarkazar ɗinka har yanzu ba ta dogaro ga Allah kun fahimta da kyau dole sai an samu al'amura guda biyu lokacin da ruwan sama ya sauka ubangiji ta Allah ya sanya ruwan sama a matsayin sababi na fitowar mai tsirrai sai kake san amfanin gona me ya kamata ka yi sai ka dauki irin shuka ka je ka shuka kaga gaban ka na aiki kenan yayin da ka je ka shuka ka dawo gida tsammanin ka wannan himmar da kasa wajen shuka idan za ta fito da tsaron ta sai nuna ko a to sai ka dogara da Allah kai shine zai shayar da shi da ruwan kuma dole sai da wannan ababen guda biyu to ya zama tawakkali kake kenan idan kai ɗaya baka yi ba baka yi tawakkali da haka kuskure ne mutum ya zauna ya ki neman aiki ya ki yin sana'a ya ce ya dogara ga Allah Allah zai ansar ai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin yi yana hana masa inda ji ya ne dole sai ka tashi ka ji kana ai ko tuwon aka kawo gaban ka ba sai kai motsi ba a dole sai ka sa hannu sannan zai iya kawo bakin ka amma ba kawai dauko za a samu ka abinci ba kaga dole sai kai ne motsi babu yanda za a yi ka je ka ɗebo amfanin gona daga gona ka zo ka ɗauke shi daga gona kawai zuwa tukunya dole sai ya wuce da zango kala kala zango na farko zango na sussuka bayan ka sussuka sannan ka yi bayan ka keke ka taji ka fitar daga kai daban tsaba daban sannan ka zo ka je ka nika bayan ka nika ka tankaɗe bayan ka tankaɗe ka yi duk ka zo ka yi komai da komai wannan in ma za ka yi turbe ba in za ka yi turbe zangon ya kara tsokin ka yi turbe ka yi bakasi sannan ka zo ka nika kuma ka tankaɗe duk wannan sai ta yi dukkan waɗannan asbab ne domin ka samu lomar da za ka kai bakin yayin da duk ba kai riko da waɗannan al'amuran ba babu yadda za a yi loma ta zo ta shiga bakin to dan ka dogara ga Allah shi da waɗansu ragwage sai su mayar da ragwancin shi ne dogaro ga Allah su yin noma su yin sana'a su yin kanakanci su yin makaneza sun tsaya sun dogara ga Allah lokacin Umar rasa ta an samu irin wannan suna zaune a masallaci suna ibada wai sun dogara ga Allah kuma da zata bace wallahi kai ya kuke mai dogaro ga Allah shine wanda zai sauki irin shuka ya je gona ya shuka sannan ya zo ya dogara ga Allah ya zo ya zubar da ruwa dan abin ya fito kace amma ba wanda ya zo zauna a masallaci ko kwanta a gida ya dogara ga Allah ai kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko na azurfa ko kun tashi kun je kasuwa sai kun yi farin ciki kun yi noma ko da haka dogaro ga Allah din nan da wannan ma'anar ta ce cikakkiya ibada ce daga kaga anan gurin kenan duk abin da Allah ya tsara maka ne zanto sababin cin nasara idan an bi a samu kaza ko sababin tsira idan an ba a daga kaza sai ka bi wannan tsari wannan ibada zuciyar ka kuma ta fi kankance cewa sai da kaddara wa ubangiji abin zai tabbata wannan duk ibada wannan ibadar ba a yi daga kowa ce ga Allah da za ka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba kan cewa shi zai ma kaza ko ya hana ka kaza ya zama shirme ke an gane ko yasa Allah ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne wanda suna cikin jerin ayoyin suratul ma'ida akan kisar annabi Musa da banu Isra'il da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikrallah wajilat qulubuhum sanan dai kadai waɗanda suke amsa sunan mu'mine su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatan su su tsorata to menene dan abin nan wanda ya kulo buhu ma'ana bai cika ayar ba wai za tu lek alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim shine mahallin da wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangiji sufar mummunai in an ambaci Allah sai zukatan su tsoraka abin nufi da zarar an ambaci hukumar ubangiji sun su tsoraka sai su jira sako wa za tu lek alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin ubangiji zadatul imani abinda duk aka faɗa da umarni sai su aikata sai imani ya karu wa la rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah kadai suke dogaro wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasb lalle duk wanda ya dogara ga Allah to ubangiji ta'ala ya wadace baya bukatun kuma ya dogara ga wani kai wa an ibn abbas qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadatar da mu ko madalla da abin dogaro qala ha ibrahimu alaihi salam hina ulqiya bin nar ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta ba abin da yake sai yake hasbunallahu wa ni'mal wakil nan ta kisa Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahu al aktharin wa najjaynahu wa lutan ila al ardi allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فيل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين duk saboda me saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk akai wadannan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel farko aka ce ya na rukuni bardan ke wuta kasance sanyi aka canza nawamitul kawu. Abin da aka saba da zafi ya koma mai sanyi wa salamun kuma sanyin ma na aminci ba mai cutarwa ba ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim alaihi salam saboda faɗin hasbun allah wa ni'mal wakil wa aradu bihi kaidan sun nufaci kaidi ta tare da shi Allah ce wajalnahu min aksari sai muka sanya su sune makaskanta ta babu wa nadainahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin muka tsamar da shi da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga ƙasar da muka sanya mata albarka ita ce baitul maqdis wa wahabna lahu ishaq muka ba shi da shine ishaq wa yaquba muka ba shi jika yaqub nafilatan qari akan ɗa, ka samu jika kana raye wa kullan ja'alna salihin kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi dan salaha anan tana nufin annabi ba wai kawai salihin bawa annabi dan kamar yadda ya faɗa can wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina saboda haka ka gace dan kullan ja'alna salihin annabawa wajallan ma ayyukan ya haduna bi amrina muka sanya su shugabanni abin yin koyi suna shiryar da mutane ta hanyar bin umarnin wa wahina ilahum fi al-khairati wa iqama salati wa ita'a zakat muka yi musu ayyuka ayyukan alkhairi sai da sallah da bayi da wa kanu ra'abin sun kasance bayi masu bautar gare sakamakon kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qala ha muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ita annabi muhammad sallallahu alaihi ya fada shi na lahu yayin da suka ce da shi innan nasa kad jama'u lakum mutane fa sun tattaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan haka ku tsorace su Allah ke fa zada imani sai wannan abin ya kara musu imani da takawa al-aya wato zuwa ƙarshen aya رواه البخاري والنسائي Bukhari da ده امام النسائي suka da haka ne tawakkali babban abu ne kuma ibada ta ce ibadoji an gane ko da haka ibn al kayyim ke cewa tawakkali saboda girmanta sai a zo a hada shi da imani aka hada shi da musulunci aka hada shi kuma da ibada duk a cikin aya aka hada shi da takawa a aya an gane ko ayar farko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kaza hada shi da imani wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kaza hada shi da musulunci fa qalu alallahi tawakkalna rabbana la tajalna fi dhilli qawmi zalimin sannan ubangiji ta ala ke cewa wa ilayhi yurja al-amru kulluhu fa abuduhu wa tawakkal alayhi an hada su da ibada fa abuduhu wa tawakkal alayhi an gane ku wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu farkon aya ta kawa karshen ta kuma tawakkali an hada su da kawa cikin aya saboda girman al'amarin ta kawa a tawakkali fihi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko anna tawakkul min al-fara'id wato shi tawakkali farila farila ne cikin farillai asaniya matsala ta biyu annahu min shurutul imani yana daga cikin sharadin imani mutum ya zanto mai tawakkali in baka tawakkali to kamar imani bai san bace da Allah ce wa alaihi fa tawakkalu in ku in dai har ku mu ne ku yi tawakkali da Allah ma'ana mu kai bace ne muka zama mu ne ba الثالثة مسألة أخرى تفسير آية الأنفال من جي تفسير آية من في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذو في آية الرابعة مسألة أخرى تفسير الآية في آخرها تفسير الآية كتنكي وتو تفسير الآية في آخرها تفسير الآية أكرشنتا وتو إيه تفسير الآية با أفرقن تيكي بإن بالي كاو أكرشنتا إن بي كاو با دم فرقن آية إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجل قلوبهم أنا كويسة تفسير كدولة من جيتا wa idza tulat alaihim ayatu zalhum iman imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الخامسة مسألة بير تفسير آية الطلاق من سامة تفسير آية من تفسير سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه السادسة مسألة تشدة إذا مشأن هذه الكلمة جرما ون الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تيمي جرما وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في سدائه cewa ita ce kalmar da annabi Muhammad alaihi da annabi Ibrahim alaihi suke amfani da ita inda sada'i lokacin dukkan wani tsanani da haka sunna ne idan aka firgita ka aka tsoratar da kai wani ya maka barazana kamar mai ta wannan kalma Allah zai tsamar da kai da ya tsamar da mutanen farko da suka yi amfani da abin da muka fada daidai Allah ya wa da wannan muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum karan masallatai da kawata su shi ma yana daga cikin wato rayi masallatai raya masallaci dama iri biyu ne ko abin da gina masallaci iri biyu ne farko gina shi a sami wurin da yake zai sukurce mutane daga zafin rana daga ruwan sama daga sanyin hunturu a samar da haske a ciki idan ana karatu dan saboda a kore duhu musamman in kana karatu da dare duk wannan na cikin raya masallaci kashi na farko raya masallaci na biyu shine raya masallaci da ibada to ko da wani lokaci shi na biyan shi fa muhimmanci sama da na farkon masallaci idan aka yi shi yadda zai rufe mutane daga zafin rana ko da ba a kawata sa ba shi yafi dacewa amma rashin kawata rana shi yafi dacewa domin ba a son a rinka yin zakar fasul masajid shine kawata masallaci an gane ku sai zan to cewa yana cikin da mutane ma gabarin ibada kuma annabi ya nuna kawata masallaci da ya masa ado din nan yana daga cikin alamomin tashin kiyama an fahimta ku kar mu kamance shi ne da nasara saboda sun ce kawata aikin ibada saboda kima da haka masallaci ko da fitila za a sa ya kamata a sa kala ɗaya wadda haske za ta bayar amma a sa nan shuɗiya a can a sa light blue nan a sa fara ya zanto kawata masallaci kamar ana nema a saman tashi da shuɗi haka cikin masallaci ko da fenti za a yi fenti iri daya kar a yi kala daban-daban wannan baki wannan ja wannan kaza dan zai dauke hankali sannan ko bai halatta a rubuta komai ba jikin bango ba a rubuta komai jikin masallaci kar a ce za a rubuta wadansu ayoyi na alqur'ani inna salata kana ala mu'mini kitaban mawquta wa anna masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ذكر متنا آية ما يكفي كانوا في كل كما duka wanda ne da cikin bidiyoyi na zamani da aka kawo a abinda Umar dan Khattab yake ga injiniya lokacin da za a sabunta ginin masallacin annabi yace iyyaka yace akinnan nas min al-masri fa iyyaka an tusaffira aw tuhammil yace kai dai kare mutane daga zafin rana ba sai ka sa musu tsanci ba ma wani ja ko wani iri sai dai kawai rike sama da rana ba ta rike su ai yi ibada an fahimta ko amma wannan ba yana nufin wulakantar da masallaci ba dole a tsaftace shi daga datti a tsaftace shi daga yanan gizo-gizo a tsaftace shi daga dukkan wani abu mai wari kamar irin da kafin din da kafin wani dan uwa Allah saka masa alkhairi kawo wannan makon da ya wuce har wari yake idan kai kai shi da saboda kowa zai tafi kafa sai zo saka har wari yake to kaga irin wannan dai sai a cire gara sai ma an yi kawai da tabar balle da in ba ba za a mun ko a bar shi haka kowa ya zo ya tsallaka haka an fahimta da kyau amma raya masallaci mafi muhimmanci shine raya masallaci ta hanyar ibada Ta aiki don saboda lokacin zafi babu laifi da asa ba ta kuwa kai ba saboda akwai lokacin da zafi yake da yawa musamman a wadansu nahiya yanzu masallacin maka da madina inda za ka cire isi tsawon minti talatin a lokacin aikin hajji ko lokacin aikin umara allah ne kawai sai ya fi mutanen da su mutu saboda ana yin matsanancin zafi ko mutane daga duniya daban-daban mutumin indonesia inda yake sanyi mutumin kasar kashmir yankin nan na kasar india inda ake sanyi wannan lokacin ruwa wannan na dubi kafin gari ya waye ya zama kankara to ka zo ka kawo shi ga ajiyar inda ba aiki ai ka san ka tayar masa da hankali ana wannan zafin ina fata mu fahimta ya danganta abin nan yanayin masallacin da cikar mutane ko rashin cika akwai masallacin da mutane ba sa cika kuma walwala ne kuma akwai isasshen iska saboda ko ba AC ba kuma akwai inda lalle in ba AC za a ji kwarai da ko ne akwai wani masallaci da muka je yola muka yi wa'azi da dare ina jin sai da kusa suma mutane ne ba sani ba amma na tashi ina kamar zan yi farfadiya kamar zan fadi saboda zafi matsalanci kuma duk abin matsayi haka mutane an cika saboda kima kaga irin wannan dan sa yake ai babu laifi wannan yake cewa wani ne ya fitar da zakka ki ahlus sunna ne sai baiwa masu sunna da masu bid'a amma har ya baiwa masu masu bid'a kashi mai yawa ko masu sunna ya ba su kadan kadan har ya faɗa amma din ni na bukatar in faɗa amma wannan zakka ta yi zakka ta yi mana ne bid'a ai bai kafarta ba <laughs> maya mai gida bai kafarta ba yabo ai ba maganin ya fitar canta ko bai fitar ta bai kafarta ba ai wannan maganar ce ne ko bai kafarta ba to kaga tunda bai kafarta ba ne zakka ta yake amma lalle wa ya fitar canta kan mamuni da ki da yake kan tafarki ubangiji da dai jinna bidar an ba shi ne da a da dawo kan tafarki sunna to kaga anan wurin sai kuma mai sunna canta sai da akwai mai bidar da ko da ka bashi zakkar garin nan gaba ɗaya ki ba zai bar bidar saboda haka dai ko da wani lokaci kowane mutum ana karrama shi a jashi a bisa gargadan biyayyarsa ga Allah da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dacewa ga mutum na bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka bi san bid'a a kanta ko alama wannan ba daidai bane ba amma wannan zakka da aka yi magana ta yi wannan ba wannan yake ba dai ba indai annabi zan Qur'ani hadisi ne sai amma shawara muke bayarwa kan cewa abin da yake mafi zama daidai shine ka da wanda yake kan tafarkin sunna sama da wanda yake kan tafarkin bid'a saboda shi mai bin bid'a za ka samu iri biyu ne akwai mai bin bid'ar da yana bin bid'a ne dan ya zaki ka akwai mai bin bid'ar da ba wai da hiltar ta yi ba shi dai haka iyaye da kakanni suke kuma haka malaman su suke da haka ko za a mutu shi da zai daina ka ga irin wadannan aikar ka ba ta lokacin kama akan wannan kuma yake cewa wa mutum ne yake harkar kasuwanci daga bayan sai kasuwanci sai sa kuma sai koma neman karatu har kuma mutane suke ce da shi abinda ya yi laifi ya dangana neman karatu abu ne mai kyau kasuwanci kuma shi ma sana'a ce wanda zaka sayar da kanka ne dama idan kai kadai ne a abu yana da sauki kwarai da gaske san da kanka kowane irin yanayi na rayuwa gurgunan yadda kake so amma matsalar shine idan kana da iyali ka daina aiki kace zaka koma karatu kaga ka shiga cikin wani hali na in ba ka samu wani mai tsoron Allah bane zai dauki nauyin karatun ka wanda har yanzu ba mu da matakin wayewar kai ta wannan mu a nan lahiyar in dai kawai zaka koma karatun sai ga sawa sai fa in ka samu wani mai tsoron Allah mai wayewar kai zai dauki nauyin karatun ka ya duba ya ga na farko kana da fahimta a karatun ba za ka je kuma ka kudi bane a iska sai kuma ki dawo ne baka da fahimta a kana da matsayi cikin karatun da idan da za ka yi za ka fahimta inda za ka yi ɗaruruwan mutane ko dubban su za su karu da ilimin ka to kaga nan ya kamata a samu waɗansu su ɗauki nauyin karatun ka dan raya kake kaɗai kamar raya al'umma ne amma har yanzu babu da wannan wayewar kai eh ga ɗalibin ilimi yana cikin matsalancin rayuwa ko mai karatun boko ko mai karatun addini wanda ya kamata a ce masu arzikin mu mawadatan mu suna neman shawarar sauran jama'a ko cikin malamai ko cikin abin da cewa a duba a ga cikin ɗalibai da ke neman ilimi wa aka hango cewa yana da hazaka yana da basira mutumin da inda za a samu mai ɗaukar nauyin shi lallai za a yi wani ga wasaccen malami nan da shekara goma ko sha biyar masu zuwa to ya za a taimaka rayuwarsa a ɗauki nauyin sai zai ta karatu ɗin saboda ra'ayi su kadai kila ya fi waɗansu mutum goma zai yi karatu su kaɗai zai haddace abin da su ba za su iya irin wannan zakka ne cikin jama'a jari ne ga al'umma gata ne ga al'umma ta samu irin waɗannan a cikin ta to irin wannan idan ka rayar da shi kamar ka rayar da gari guda ne sai a ɗauki nauyinsa me yake bukata ci da kansa da menene a wata kila dubu biyu kila dubu uku kila dubu hudu to dubu mukaddara dubu hudu yake bukata a wata zai ishe shi biyan kuɗin makaranta sayan littafi cin abinci ci da sha yan sutura baya buwa fallasa don ya samu wanda zai karatu dan shagon da zai zauna dama baya da iyali har kafin ya kammala karatu to shi kenan dubu hudu a shekara ya zama nawa kenan a a a wata shekara yana da ba ta da hoto kuma kana magana ya ya a shekara ya zama nawa kenan duk wanda an bashi dubu hudu shekara ta ya zama nawa kenan dubu arba'in da takwas to mu kaddara kawai mace dubu hamsin shekara hudu in zai digiri ya zama nawa kenan dubu ɗari biyu ko shekara da zai karanta medicine muna son mu samu kwararren likita yana da kwakwalwa ya karanta sayansu zai je karanto mana medicine yana da kwakwalwa mai kyau kaga za mu rayar da al'umma ne ta hanyar amma waɗannan kuɗin sai ga attajirai sun zo sun karkasa su ga mutane kowa mai mutum ne duk wanda ka kashe dubu ɗari biyar a banza wannan naira ɗari biyar wannan naira ɗari bakwai wancan kaza sauran su ba su rayu ba su ba su mutu ba la ya mutu fiya wa la ya kai ba mutum da ya ka dunkule kawai ba balantana ya abin kirki sai kuma baka fasa da talaucin su ba balantana su yi wani abu ba ma galibi abin da muke kallo wai yawan waɗanda muka ba ba amfanin da aka samu ba yayin da muka bayar yawan wanda muka ba wannan kirbi ne ba amfanin ba yawan wanda muka ba yau shekara ina jin hudu kenan ba na mantawa kai ya kai shekara biyar ko shida da wuya a ce wata biyu sun wuce ana cikin karatu ne dai ban yi irin wanda maganganun ba cikin yin Allah mutum ɗaya ne ya ansa akwai wani bawan Allah mai duburi wallahi ma'aikaci ne ba ba wai babban dan kasuwa bane ma'aikaci ne dan albashi ne ya same ni ce ki zai yi zakarin gwajin zaki a samu masa mutum ɗaya wanda zai karatu din wanda ni na amince da shi ko ina yake ba wai ya a Maiduguri ba na zo zan na bincika cikin yan uwa da suke karantarwa wanda wanda ɗaruruwan mutane na karuwa da shi. ila ba wani mutum Maiduguri ke taɓa karuwa da shi yana nan cikin Kano na karantar da mutane dare da rana safar da yamma nace gawa ne na kai masa sunan sai ce na amince da shi sai da shi kenan ya nema admission a ko'ina in ya samu shi da dauki nan karatun sa ya samu ya dauka yana taimaka masa da abin da yake dai baya bawa kwallasa dubu biyu ko dubu biyu da wani abu duk wata banda na registration banda na biyan kudin makaranta banda na kaza banda na kaza wannan naki to ya gama diploma ya gama yanzu ya fara digiri kuma ya dauki nauyin digiri duk shekara ta fara cikin shekara zai kawo mun cikin shekarar da za a biya ya ce shi na wannan na shekara mai zuwa ne ni kuma na ga na sasa a banki daga ni sai kike Allah sai wannan talibin an bayo da yau da yake baku labari suna rubuta a gida ko da iyali na sun san wani kuɗin wani a wuri kaza suka hajji ko da na mutu kan ba wanda ya wannan har yau yana nan za ka da bidiyo a bayar da wallahi ma'aikaci ne dan albashi ke ɗaukar nan su ma ɗalibai ne muke cikin jarin samarin da zara kan ɗan boko da suke da kwakwalwa amma iyayen talakawa ne su ƴaƴan masu kuɗin kuma dolaye ne a kan musu kuɗi a gida da waje ba abin da suke iya ni ƴaƴan hajiya ne ba zai je makaranta ma hajiya ta san gabta a gida kuma kai baka isa ka ce ba haka a kashe masa kuɗi a Kano Capital a kai shi St. Louis a kai shi St. Thomas a ɗauke shi a kai shi Ingila a kai shi ina ne dolo ne haka zai dawo ba abin da ya je koyo sai kan barasa ga 'ya'yan talakawa masu kwakwalwa an cikin lokacin ya fitar wanda su kawai iyayen talakawa ne kuma saboda shi wanda yake da kudin hannunsa bai san muhimmanci bai ba san me zai ba kai abin da kake nema kanta kanka lahira da shi sai ka kasa yanzu idan ka cewa ne dauki na wani karatu da kai a aikin banza ne ya za ki ne yin karatu gare ba shi kwanan masara guda ɗaya ko biyu ilimi da muhimmancin da komai amma mutane ba sa ganewa sai mutum ya kashe dubban kuɗi a iska da haka ni shawarar da nake baiwa yan uwa in ba wannan muka koma ba wallahi za mu dade a nan kasar mana cikin wahala domin zai da aka ga wata cibiya ta al'ummar musulmi duk shekara a ce ɗalibi biyu kawai za na cikin ikon Allah a hanaran tsuwa bayan wancan mutum na farko a mai duk riba na cikin tafsiri muna cikin kwanakin tafsiri da aka yi wata semina a Imam Malik Islamic Center wata cibiyar musulunci ne wanda ana wani jirgi ta ɗaya gina ya kashe kuɗi sama da miliyan saba'in makaranta da firamare da junior da senior secondary school da administration block da komai a tsakiyar wurin da kirista suke kiransa salam saboda gabas da yamma da kudu da arewa da coci ya mallaki wajen ta karkashin kasa ba su sani ba aka zagaye shi da katuwar katanga sun dauka kamfani za a yi sai can sai ga masallaci ta kunno kai haka to a bana sai ne irin wannan jawabin a wurin wani akwai kungiyar wato Borno elder da Tijan Borno wallahi suka tashi nan take suka ce yara yan secondary a ba su mutum talatin sun ɗauki nan su zuwa karatu a jami'a in ban manta ba adadin talatin ko wani abu makamancin haka wallahi cikin wannan azumi to irin wannan himmar ko da lokaci shi ne wa'azi ba wai kaza da kaza ba meye himma meye masu aiki to abokan tafiya kenan ba kawai wanda za ka raba ai karatu ai kabbara kowa ya tafi gida ba abin da yake su da inda ka ga aya suke kabbara sun gama biyan ta kammala aiki Allah ta kada alkhairi domin za a yi za a al'umma da haka an kawai zami da wani ba kira al'umma daga nesa kawai ana Allah ta kada alkhairi ta <laughs> ga aya ne ba to amma me za mu yi girma girman Allah me ya kamata mu kala himma ban ce ba babu da irin wannan mutane muna da ku da muke son su ƙara yawa wallahi samu wani da kike karawa shi kanta mai karantarwa ƙwarin gwiwa sai kaga abinda kike haƙa tana cin mulwa amma idan babu irin wannan sai kanka kike cewa kamar haƙa ba ta cin mulwa amma gina al'umma ta hanyar ilmantarwa ba abin da ya da muhimmanci yanzu da ɗan boko da yan arabiya a ce duk shekara ka ɗauki nauyin mutum biyu ai ba ƙaramin riba ba ne a ce a samu wata cibiya yanzu aikin ta ba kenan a kafa wata kungiya aikin ta kenan ko wani kwamiti aikin ta kenan kulawa da ilimi da ilimin tarwa yan mutum. duk Kano gaba daya ba mu da ganik dokta kila sai gusa duk Kano sai gaba daya kila ganik dokta mace kila ɗaya ce ko biyu duk Kano gaba daya kuma nan ci bar musulunci mata nawa ake da su adadin mata a jihar Kano za su kai miliyan nawa sai wani tunani muka yi sayan secondary da ta yan mata da ta maza nawa ake da su a Kano kaza ne to a ina za mu je mu dauko yaran da suke saka kwarai a zaɓo mana su a cikin nan su je su karatu ko a ABU ko a ina ne so muke ki je ki karatu ki rika sa hijabi kina kaza kina kaza mun ɗauki nauyin karatu ko da mahaifinki ya kasa ko me za a yi miki a tamfar sallah za a yi miki sai dai so muke ki je ki amfani da policy ki karanto wannan abu ta gama ba ita za ta kokowar nemo admission a jami'ar bayar mu ne za mu je ne mata rigima a nemo mata admission a jami'ar bayar ko a ABU ko a Maiduguri ko a ina ne da ta shiga a san cewa ga wani organization ne na musulunci da an zo wajen suke fam waye su fanta wani organization na musulunci ai ba za su wasa ne. ta je ta gama registration a samu sakatare ko darakta ko wani mutum biyu daga cikin wannan organization din su je su gabatar da ita wajen head of department cewa mun kawo ɗalibar mu ne su zo ta karatu a nan jami'ar Maiduguri ko ABU ko kaza mun muke daukar nauyin ta kaza da kaza da kaza muna fatan za a kare kimar da mutuncin ta ko mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ga manufar mu ga abin da muke so mu kila shi ma musulmi ne sai ga jima mun ma da sai mana aiki a cikin mu da haka muke zana da dan arabiya bai samu da zai dauki nan shi karatun arabiya ba dan boko bai samu nan da zai dauki nan shi boko ba yana san karatu yana da hazaka da zai karatu amma bai da kokobo ba kuma mai tunanin ya dauki nauyin sa ko da kudin zakka ba wani bai tunanin ya taimaka masa ko kire na ban mata mai tambaya ta dauki abin da ke cewa waya zai yi wai na son ilimin tafsiri kamar wace makaranta ya kamata ya shiga wallahi dai a Najeriya ne ba zan iya cewa ga wata makaranta da za ka shiga ba dan ka koyi ilimin tafsiri ba zan yi sai babu ba amma ban santa ba ban santa ba makarantar da za ka shiga ka iya tafsiri a Najeriya ban santa ba kila akwai ni ne ban sani ba rashin sani na ba zan cewa babu amma iyakacin sani na ban santa ba in dai tafsiri ne bi ma'anar kalma tafsiri ya tafsirantu ban san wannan makarantar ba ka gane shi tafsiri ilmomi daban-daban ake bukata wanda suke gina tafsiri kafin ka samu malaka ta tafsiri ala kalli sai ka tara waɗannan ilmomin farko wadataccen harshen larabci tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci wadataccen harshen larabci ko ilmomi guda hudu ne suka gina shi ilimin adab wato litirita na larabci nahawu wato grammar kenan sai kuma sarf wanda suna da alaka da juna sai balaga waɗannan al'amura guda hudu su su baka wadataccen ilimin larabci in ta kware su gaba daya Allah kalli kowanne kai zurfi a cikin sa gurgudan hali a nahawar mukaddara ko da nahawar wa zan juzul awwal wa sani wa salis ibtida'i kai kazo kuma kai sanawi awwal wa sani wa ka karanta katarun da ko da nan ka tsaya ka samu babban makami cikin nahawu matukar malamin da ya karanta da kai ya sa abin ne. yake ko mukaddara ka karanta ajrumiya ko milatul i'rab ka zo ka karanta katarun nada ibn hijab wannan kawai ka samu da tattan wani abu dai a cikin nahawun larabci idan ka zo balaga ko da ulumul balaga din nan sai an sana wuya ka karanta ta a wurin malami da ya kware to za ka sami wani abu ba da ilimin balaga adam kuma littafin sa ga sunan daban-daban ya danganci wani malami zai karantar da kai wani littafi shi a zaukin sa tun da shi adam wato galibi abin da yake mabanin alal zauk dan dan shi mai karantar suwa na iya baka littafin da malami wani malamin daban yace ga littafi kaza saboda zauki ne shi adam to ka samu da kasan harshen larabci wanda ya kammala da na ilimi guda na biyu yanzu to kai mahaddacin qur'ani ne kwana kalli ka haddace sama da rabin alkur'ani izuwa arba'in zuwa abin da yake ko da bai haddace ba ko da izuwa arba'in ne wannan zai taimaka maka saboda galibin ayoyin alkur'ani suna da alaka da juna za a kawo wata aya nan tafsirin tana cikin wata aya za a kawo wata aya nan tukwanta abin da zai ƙara fasara maka ita kalma ɗaya ce a cikin wata aya da ke wuri kaza to in kai ba ji bane ba dole abin da mai dan baki za a gaban ka shi za ka karanta a wuce kaga ba za a samu tafsiri ba tarjuma kawai take amma ba tafsiri bane ba galibin mutum suke tafiya kan hausa tarjama suke ke sa a cikin ah, watan ramadan sai ga an soke qur'ani an ba tafsiri bane ba wannan ko izu 20 mutum ya karanta ai ba tafsiri ba ya dai ba abu da kawai tarjama ce to ayat da ke gaban ka ka fasara ta zuwa hausa da aya ta gaba ka fasara ta zuwa hausa ba wata alaka tsakanin da sauran ayoyi ko hadisi abin kawai kake ga mutane fasaran kalmomin larabci zuwa hausa wannan ba tafsiri bane ba tarjama ce wallahi a ilmance wannan tarjama ce ba tafsiri bane ba to kage idan to mutum yana da qur'ani haddan alqur'ani hadda wanda take mai dan kwari da koya dai kafa fulgo ayoyi da su to wannan zai taimaka maka wajen ilimin tafsiri dan kana kana da damuwa akan hadisi damuwar ka akan hadisi shine sa ka gane kitabun tafsir cikin bukhari kitabun tafsir cikin muslim kitabun tafsir na imamu nasa'i da sauransu waɗanda wannan hadisai ne aka tara wanda suke fassara waɗansu cikin ayoyin alkur'ani kana da mubadi dangane da abin da ya shafi hadisi to ilmomin da suke haɗuwa su yi tafsiri ilmin harshen larabci shi qur'anin ta fuskan harda da ta fuskan qira'at sannan kuma ilmin usulul fiqh wanda zai taimaka maka wajen sanin ka'idoji tunda ka'idoji kana cikin tafiya cikin da kafiri zai kawo maka ka'ida in baka taba karanta ta ba ilmin usulul fiqh sai ka rikice ba san ko me aka ce ba yare ne yayi wuce sannan tarihi wanda zai baka wasa'i wannan aya ta lokacin saukar ta shine a lokaci kaza a daidai lokacin da abu kaza ya faru wasa'i saboda dan ayoyin suna da alaka da wadansu wasa'i abubuwa da suka faru da haka kenan ilmomi ne da yawa suka hadu suka gina shi tafsiri kansa ba ilimi ɗaya bane ba to wannan ilimin zaka same shi ne ta hanyar mataki mataki ba za ka rasa wanda ya kware da larabci wanda za ku ya wajensa da ka'idojin larabci da su ba za ka rasa wanda ya karanta usul fiqh ba su koya wajen sa ba za ka karanta wanda ya iya hadisi bai kama baya da ilmin ilmin hadis ko da matsalar hadis da kaza da kaza da kaza wannan ma ba da idan ka same shi can da can da can to sai kuma ka sami malamin da yake ya dace a fagen tafsiri wanda zai rinka tawarka ka da littafin da ya kamata ka rika nazari ka karanta wani ba ka fahimta ba ya zo ku karanta wani ba ka fahimta ba ya zo ku amma misali ka zo ka ce kai tafsiri kake so ka yi sai ka dauko jalalai ne ku biyu ko ku uku sai kuka zo kuke yin jalalai ne kawai muna karanta aya mu fassara ta zuwa hausa mu karanta aya mu fassara zuwa hausa shekara biyu mun sauka ka tabbata ka yi tafsiri a tarjama kawai mu kai ba tafsiri mu ba wannan tarjama ce ta kun kalmomi zuwa da hausa amma in za mu yi tafsiri kaga shekara ɗaya ba za mu gama ba ba yadda za a yi gama cikin shekara ɗaya ko da kullum muke yi kuwa in dai tafsiri bi ma'anar kalma za mu tsaya ko wace aya ta tafi abin da yake da alaka da ita saboda haka ba zan iya ce maka ga wata makaranta ko da na san za ta baka ilimin tafsiri yadda in ka fito ka ji ka iya tafsiri duk inda ka ji za ka samu waɗansu ilimomi ne waɗanda za su taimaka ma ka san ilimin tafsiri amma ba a ce ka iya tafsiri ba gaba ɗaya ɗari mutum dan yanzu kaga college of quranic studies da ake da ita a nan karkashin ma'aikatar ilimi ta jihar kano kaga kamar matsayin secondary wanda tafsiri din kuma akwai ababe da za dama da za a baka sauransu da wannan zaka san wani bangare ne tafsiri wanda zai taimaka maka inda za ka zo ka zanto cewa kwas ɗinka tafsiri tafsiri nan gaba wannan zai taimaka ma to amma idan ka gama ta ba ka da makarantar gaba da secondary a Najeriya wadda su damu da bangaren Qur'ani za ka ganin kula gudan sun ne ko ka je bayar university ko ka je abu zaria ko sokoto ko ya ka je karanta ko islamic Health ko arabic a ciki babu wani abin da aka tsara an ga sauna a kwanaki shekaru biyu ko ba su fita za a bude wani kwas da ya shafa alfarani a bayar an yin wannan alƙawarruka ba adadi sun sha musu ba ba a yi su ba to dan su ba ka baka da gaba da wannan anan in za ka je gaba da wannan sai dai ka tafi saudiya kenan ko jami'a ta imam sarriya ko jami'a ta musulunci ta madina to anan wurin a department na Qur'ani Qur'ani da Islam sai za su karanta wannan ko ga Imam nan ma akwai wannan bangaren ummul Qur'ani akwai wannan bangaren ko kuma ka je Sudan akwai jami'a ta ummu durman ita ma akwai bangare da ya shafi tafsiri da qira'a wannan mutum zai iya a nan gurin ko mutum ya je azhar akwai bangaren da ya shafi wannan to waɗannan ne wuraren da na sani da suke da makarantu na gaba da jami'a wanda suke sun damu da qur'ani dalla fatin qur'ani tafsiri abin da ya shafi qira'a da tafsiri amma a dinnan Najeriya ba a tabbata kanta ga wata kan da zarafa ba ne wanda take cikin da kuma shi nan kula da Qur'ani da sunan ta abin sauran ita kanta kuma tana kamfar wato ainihin malamai da haka dai galibi yanzu idan mutum zai tafsiri sai dai ya gino akan zuhur shakhsiya kokarin sa nake kadai tare da shawarwar dan su malamai da ya da su ya amince da cewa sun san wani abu bangaren tafsiri su rika jagoranci to ta nan wurin da wannan kokarin sai ga Allah ya sanya albarka cikin abin da mutum ke karantawa har ya fahimci wani abu wannan littafin da aka ko ban san shi ba ban taba ganin shi ba haka ba zan yi magana kan shi amma dai zan duba shi insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa wai tamboyi 25 akan tarika da izala ban taba karanta shi ba in na karanta daga baya na faɗi mai na gani a ciki na daidai ko na kuskure wassalamu alaikum